an yi dai farauta ya yanka naman farautar kuma sannan ya biya biyan kwamana eh, mana sakamakon ko sannan ai magana ba ta kare ba sun ma a tsalamin lahamdi wannan mene ne hukuncin sa kaga tun da ya biya ya biya a aka ya fita bai nuna shi yi gaban da ba a tsalamin lahamdi a yakunu alaihi jaza'un akhar ame abin da yake kaga ya biya ragon gaba daya ko ya biya jakin gaba daya ko kuma zo ya ci zai sake biya nan ne karatun ma ke? Da sauran wancan na bai ba nan ne karatun yake ba da za an akar am kimatu ma akala lillahi ko kima zai biya shi kenan ya ga ya ake tun da tambaya na ya sadar. kada na ta amsa amsa ayyawa fala, fala maliku la mata alaihi. sai kaga ya fita ku A wata kima a kansa da zai biya wala jarra kada ba za ka manta ba yanzu wani sai da da baka nan ki kashe nama kuma zai biya ba yalla sai zaman ta ce a biya shi ne yi daga baya kullum in karke rabin magana ko za ku baka rike rabin ba ko za ku da kitar ka ko da kitar da kai ko magana a ce aka faro ta lokaci kawai mar ka tashi ka tafi ka ka dora dai dole ba zai da kwashe ba in magana aka dauko ana yi a littafi aka tsaya gobe baka dawo ba ba ka dora dai ba da kai kai karatun ba ba da maka yi hukunci sai dai to kaje kai nazari tun farko zuwa ƙarshe ka ba da hukunci ka kanka amma ba wani faɗa maka ba kai ma ta gani a mutum wannan ta ce kaza ta ce kaza shi kenan kai gaskiya nan lage mata alaihi kuma wala jaza fi lahmihi innama lamuhu kifa ay ghairu zaki naman kaza ai mushe ne yanka mai harama da haji in yanka yamma yankan ka mushe ne fa innama akala kida akala minhu lahamu maitatun wa ma la yahillu فيما أصاب المهرم من بيد الطير الوحشي والصيد abubuwan da mai harama ya taba na kwai tsuntsun daji don akwai tsuntsun gida kaji zaɓi. kwasai da kuma naman farautar kuntu ra'aita ma a asabal muhurimu abinda mahurimi ya fata ko ya kashe min baidin ɗairil washi ma alaihi ah, eh, ma alaihi bidalika ah, ko fi kauli malik ma alaihi bidalika fi kauli malik menene a kansa ga wannan tsai da ya fasa amma a cikin maganganun maliki قال قال مالك قال المهرمي da kasara baidan ya waje ba a kan mai harama in ya fasa kai duka an hadu da mai jari yau kuburi ne ya a kan mai harama da hajji da kasara baidan ainihin min baidin tsairi alwashi awila halali fil harabi ko kuma halal shi kuma afurun ya fasa kwai za ka sarrafu za ka sarrafu shirin samani ummihi zai biya ko shirin ɗan uwar yanzu zabo a tsakara ce zai nawa dubu shidda kada yi gaddama da larabuwar da gaddama ba da amfani ko a raba dubu shida goma Da daidai da daidai babu ƙari babu yan gudda tafi ɗari shida ko to shi kenan to kaga wanda ya fafa kwai zai ba da ɗari shida amma bayan hukuncin alƙalai ba za ka ce mun karanta a mutawwana ga abin da zai je dole ka kai kanka mutum da hukunta kanka mun kuma ta sau nawa in muna gona sai ka ga samu kwan a kara mun samu ko an sha a kawo mu mun samu a yamma nan ma gona mun sha samu tafiya musamman wanda ya ya kusan ya fi ido idon kallo ga shi bai kamata kiwon falo amma a ba kiwon falo ba ne shuraihu wannan na goyi zai kawo tunansa kawai dama kanin nashi ne ya abdullahi daga baya nan musamman babban su ya karo su su zo su zauna nan zai gaba ya yi abin da zai yi amma shi abdullahi a bai san wannan maganan ba wanda ka fito ka faɗi in kana nan an kuma haka ma nan duk zukatan mutane ya sun fiye ma wanda ka ci amanar baban ya biya ma haya ya kama ma abinci sannan ka zo ka zauna kai wannan karatun ya faru ba ai kaga kan da ka tafi gida ka je baba ba zan yi ba amma ku kai rashin mutunci ya ci rashin mutunci saboda kadan zai biya ushirinsa ta mana umrihi wannan hukuncin kai a jami'i tana kwatanta shi da jinjiri ɗan ciki بجنين الغرة من دي أمه جنين ده تنسكن ده بيعجي أخي وتخوص بعد كده كنده أنت عيبو وأبا زي ما أي زي وده ده عم ثم عم ثم أنا جوز أنت عيب أعطيك ولا بقى كلامي ba magana أنا ana أنا ana kwatanta shi ta haula wala kuce da isa gidan wurin ana kwatanta ɗan kafan ne da mumina a kaga mumina an yi magana mumina shi ne janyo wancan ɗan tsako an ce masa ɗan tsako na ai ba ba ma ɗan tsakon ne in ya fito waje ya fi ɗan tsako ya fi kai cikakken tsada ne in ya fito waje to mumini mumina ita ma in aka samu matsala wani ya buge ta cikin ka ya zube to shi da muke magana wannan cikin zubutun ne aka yi ce masa na san ana cewa dan kiɗan ta yi to sai da nake nake kyaman fadin dan kayan kamar na dabbobi aka ce wa ta yi. ne ne na zai ne ku bai a yanzu mai kin ne zai ce ɗari ai bari ba suna sa ne ba abin da sunan aikin ne abin da ta ne shi ne bari amma abin da ta ɓarau ta mai sunan shi sai zai koma ba sani in babu a tafiya ɗan tari kari aikin ne a shi kanan tafiya ka ya sara'un fi eh, mai yake da suna eh, ita kamar ka indiya ta ummi sai kaga ita ma ana ba da kushirin kimanta biyar قلت لابن القاسم sawa'un fi koli mali wannan duka ɗaya maganan maliku in ka fi fihi farakon shi kwan kenan da mutum ya fasa don kwan kan zama hawan hawa akwai kwai wanda ya kada ya zama jini yana so ita wasu kwanuka ya zama murga ya zama ɗan abu akwai kuma kwan da ta tas to wanne ne ake ba da ushuru wannan kwai da jini da lafiyansa tabba ya soya shi ko kukan da ya kaɗa ya zama jini mai kauri hatta ya kona dama ko ko wancan ma ga ɗan ya bullo amma bai da hankali bidoyi wanne kai ne ake ba da wannan yi isa don ka ji hukunci tarihin ta zan bina fada wa hannun masu hukunci ta zai na nema da marci aw lam yakun fihi farq ala na ma lam yastahil al farq da wanda akwai ɗan tsako a ciki da wanda jinin ne da wanda ya dunkule ya zama nama nama dukkan hukuncinsu yang in dai ɗan sakon yang baik itu ya yi cewa bai magana ba bai kuka ba amma in ya fito aka fasa kunye ki ki ki ki ki to idan ka kashe shi ka ba ka kashe ka hukuncinsu ɗaya rai ce rai na'am malam ya sahillal sarfu ba da asari salisan fa'idarta halal ku! in wannan ɗan tsako ya yi kuka min ba'adil kasari sharisa fara in ya kona fihin da za ina ga akwai sakamako kamilan za a ba da cikakken rabo da za a kabirin zalika fayi Fala don misali da muka yi zabo ne muka yi misali da shi ba wai zabo ne lalle shi dole ba tsuntsun ne Bala, wa inama shabba malikul baida ya kwatanta kwai bijeni ne zurrati da ta hanya. Falau, an na rajulan da za a ce wani mutum ya bugi cikin mace. Ko matan mama, matan ma maguna tinka su ne wasu ta doki wa hati, sai bari, ka alkar لم يكن عليه إلا أشر ديتكم به بعد أشر دية الغور yau nawa na biya ko da ba sai bi hakika ba miliyan ɗari shida da ashirin da shida ko yi haƙuri ko ta haura ko ba ta kai ba miliyan ɗari shida da ashirin da shida a raba mana ita goma miliyan sittin da ɗoriya shi kenan ko haka ya wadatar da mu to yanzu kaga idan mutum ya bugi mace ta yi fari. to zai biya miliyan sittin da wace waje miliyan sittin zai haura zai gaba idan bai biya miliyan sittin nan a duniya ba zai biya shi ba murna za a batun da babu shari'a babu yadda za a yi a ba kotun da za ka je za ka koma miliyan sittin bata zai taɓa ta ma lokaci ba wani mutum da za ka tusa a gaba ya karɓo maka wannan miliyan sittin to shi kiran in ka bar Allah to shi zai biya a lafiya Allah ya ji kan Allah ya baka tsare mana alfullafi ma me ya suna shi ma Allah ta kawai ga ma ko suna shi kan Ibrahim Fullafi za su je wa motoci na ta wucewa da motar ta zo kai a ran gaba da wata mace ya koma ya tafi ana haya haya ina dina da kashe gari aka duba aka tafi gidan da shi shi ba maganan wa'azi yau ya fasa wa'azi ya tsaya masa haka dai aka gama hayaniya ayya ayya ayya, ina direban nan yan uwa na kuka ina direban nan ke gani wace Allah sarki haka ko gudu yi ba masu hankali hankali suka fara zuwa suna ce sannan mu da mu da kai gaba ɗaya jeje za ra'ayi aka ce aka bunne ta aka dawo ce to kunga ku kuka wajen hasan mu tsaya a gida mu dubi diya nawa ne diya yau biyan mutum ni zan biya haka ba haka aka ga diya ka ba su ce to dai ne ba shi da hanzu ga gida na ga inda nake wa abi zan ji ni ne wa ne kaza ne wa ne zan biya ku sai dai ne da wannan kuɗin ba zan iya biya kai amma zan je in tarkato in tarkato in Allah ta yanke nan da mutu zan ga mafi takku da wurin hasan da abin da za su yi mana to ka ce a malamin ya fi mun ya fi a zauna an ya fi ma ki ce kada abin ya zama ka ku je ya so ku san cikin dangin naku zo shiga su kai mutum washe gari ya dawo yanzu ya zama dangin su mai yadda duk shi ga abin ya fi ma shi ya ba nuna labari ba ka kaga masu son shara musulunci aiki wanda kaga za su yi da kansu daga ba ranar yin sanda muna ya fi da su dan mu na ya buge mana yar uwa ina ruwan ku kan da tana da haƙƙi a cikin ita yi tana da haƙƙi ma muna da haƙƙi da ba ganganci ne ba in ganganci ne shi ne za a dai gwamnati na da haƙi in kisan gilla ne ne gwamnati na da haƙi in mutum yanzu ya kira wani mutum ya je ya kashe shi kisan gilla yan uwa ba su da ikon yafewa ya yafe gwamnati ba za ta iya yafewa ba amma wannan shi ke shi kenan haka kuma suka tattuna shi kenan nan dai shi magana ta mutu haka gari wannan janina ba yanzu janino din nan ba mai iya ba hotun da zaka kai kara yanzu idan aka buge maka mace ko mata ko aka buge ka da ciki sai barin ko ta rayu ita to ɗan cikin nan dole za a biya ta ba amma da zai zo duniya ya yi kuka ya yi kuka ya yi fitsari ya ɗan rayu to nan za a biya cikakkiyar biyar haka tsarin musulunci ya shirya makiya Allah su kaza su kawar gaba idan mutum ya san cewar in ka buge mutum za ka biya miliyan ɗari shida ko da wani abu ɗari shida da wani abu ana ga duk kuɗin ka sai sun yi kasa dole a san a kuɗin ka an taɓa wani abu ko ka kuwa dole hankalin da zai dawo jikinka mutum bai zai ce eh, tana mana a kan titi in kashe ka in kashe banza ce na ba ka kashe banza ba ba irin wannan magana ta kama da gangan kai hukuncin da ba ba maganan a ba da kuɗi za a kashe ka kamar yadda ka kashe kamar yadda banzan nan da ka kashe ko kai ma za ka tafi lahira to da da suna كاملا بجزاء كبير ذلك الطيب قال وإنما شبه مالك البيض بجنين الغرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأتي فألقى جليلا ميتا لم يكن عليه إلا أشردية أمه حين مخرج فاشتا إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا kana fito ka kare ba ta wannan janini in janinin nan ya fito da rai hatta hallar tarihan fadiyatu kamila za a biya cikakken biya miliyan ɗari shida nan da ashirin da waye da waye ɗin duk haka zai biya su kuma idan baka biya a duniya ba za ka biya a rashin. dama dama su suka faru suka yafe ma dama dama ba su yafe ma ba a kan cewar ko mun je ba na kaza mu yi ba mu kyara mu bar wa Allah a'a har ga Allah sun yafe kaga kamar wannan na dan uwa nan a ya zo ya ga kuɗin zai fara kawo kun ji imani daidai gwargwado على الجليل فقط انت bai da فكس البيضة bai البيضة في كل ما يرد عليك منه قلت ويكون في الجميع أفاما أنا سامون أفاما أجدري إذا استحل صارخا كنسان كساما متنين ذاك misalin aka kashe shi aka dalilin mutuwansa inda ba a tabbatar da shi wannan abin ya kashe shi kuna bai kashe shi amma dai an samu laufu laufu kila wani shaida guda ɗaya hadali ya ga lokacin da aka buge ta ya buge ta kaga shaida guda ɗaya ne bai kai biyu ba don haka nan kaga laufu ne dangi idan suna neman diyar to za su rantse hamsin akan cewar shi ya zubar da cikin nan jinin nan ɗaya ba da akalla kuma ba za a ka gaza mutum biyu ba wanda akwai mutum mai dangi akwai wasu galibani ba su da dangi da yawa da ka je ka san da yan dangin su yan tsirari ne ya sa Allah sarishar an nafi kauli Ba ƙwala na akwai kafa ba kuntu fa illam yastahilla sarihar to idan wannan bai yi magana ba bai kuruwa ba fala kasa mata fihi shi ma haka yana san a wancan babi kala na'am kulto, fa in kasar bai da, idan mutum ya fasa wai sakarajar farko hayya haba dan tsako sai ya fito a rayi ya riga ya riga ya mu, ainihin yana بجيبه جي ما عليه في كل من قال قال مالك من ضرب بطن امرأة شيرا كي فألقى جليلا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه أسر الدية أمه فكذلك البيض فيما idan ya fito bai yi kuruwa ba bai yi huwa huwa indi misaluhu inna ma fihi usuru summuni husnihi Eh, mana ana magana na mutum ne. Wannan ba ka rabu da wannan, yau in wani gida ya fiye gobe da sauki da yawa. ko ya faɗo ƙasa. shi isa ba shi da tabbaci sai dai sai فإن خرج الفرق منه حيا كاتا كو يفتو داري فإنما فيه أشر سمن قومه إلا أن يستهل خارج فأقوي بمبنت يازو داري يقوم يعيقو فإذا استغل خارجا ففيه ما في كباره Yeah. Wow.